وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك سابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al-khattab radiyallahu an a yau juma'a haji babbar rana ranan da take da muhimmanci a cikin ranakun sati ko kuma ranakun mako ranan da ake so a yawaita yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin annabi ya ce aktiru ku yawaita yin mun salati a wannan rana fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin salatin da kuke mini ana bidiro mini ina cikin kabarina sai sahabbai suka ce fa kaifa turadu alayka salatuna wa ko wa qad yaya za a bi jiro maka da salatan da muke yin maka alhali kuma ka rududdige jama'a tun da an bizi ne annabi shekaru nawa wajen dubu ɗaya da wani abu da suka wuce Kunga kenan ƙasa ta riga ta ci gangan jikinsa ta ci ƙashinsa ta ci komai to ta yaya za a bijiro maka da ainihin salatanmu bayan kuma ka rududdige a cikin ƙasa a cikin kabari sai maza Allah ya ce tabbas ana bijirowa amma ka'idan ita ce Allah Ta baraka wata ala ya haramta wa ƙasa ta ci ainihin jikunan annabawa saboda aka ƙasa ba ta cin gangan jiki na annabawa yadda Allah ya fitsine su yadda Allah tabaraka wata ala, ya dauki ransu aka fitsine su to haka ranar takin alkiyama za su tafi saboda haka kamar wato bacci kenan suke yi a cikin ya yasa annabi ya ce a yawaita yin munsalati kuma idan ba ku manta ba mun karanta inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما idan mutum ya yi salati guda ɗaya wa annabi sallallahu alaihi biha ashara to Allah zai masa goma li'annal hasanata bi ashri amsalha domin saboda kowane kyakkyawan aiki idan kayi guda ɗaya to za a baka lada tamkar kayi goma ne a wajen Allah yi yasa in kai kyakkyawan aiki ɗaya lada goma kyakkyawan aiki ɗaya lada goma to za a wayi gari ana tara maka ladar da ke da yawa to shi yasa idan ka yi salati wa annabi guda ɗaya Allah tabaraka ko ta'ala zai maka salati goma mafificin salati daga cikin salatan manzon Allah waɗanda suka inganta shine salatul ibrahimiyya ba salatin fati ba ba na zainabu ba balle kaltume salatul ibrahimiyya shine allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid to ya ake fasara salati da maganan qur'ani a matsayin addu'a tunda na ga ana yi da larabci kaman ba a eh yasa idan suka zo karatun fatiha sai su karanta da turanci idan suka zo sura ma sai su yi da turanci na zura waɗansu daga cikinsu haka suke to ba yadda za a koya musu da larabci ne A karanta fatiha da larabci sura ma da larabci addu'a ma da larabci eh, yanzu idan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ne ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi a cikin ruku'a ko a cikin sujada to ya za su yi wala akwai akan yi dai amma a arabic arab kamar arab countries suna da sign language arabic na'am gaskiya mun dan fara dan samun dan dai dai amma ba mu da shi da yawa da wanda za a iya har za a sanar da su to da ya kamata larabawa duk suna yi eh da larabci su suke yi akwai kalmomi wanda na larabci da yawa hmm. babu su a ingilishi haka ne da yawa dai muka amfani da sunanin kawai so wasu sai dai kai bayani ga musu bayanin ga yanda take kalma masha Allah kalmomi da yawa da suke ba mu wahala irin wannan kalma to kun ga wannan wani ilimi ne fa na musamman eh su kuma ga sunan suna ji eh ba gulma ake yi ba suna ce ta abin da ake eh. Eh, duk abin da ke suna ce amma kun ga wannan ya kamata a ce a samu ci gaba na yadda larabcin ma zai shigo domin tun da kun ga fatiha din nan ya kasance suna yin ta da larabci sura ma suna yi da larabci yasa suke ta matsawa cewa a samu kur'ani. wanda yake daga ina jin malaysia ne ko ina ne wanda ake amfani da ke, wanda wai kurame suna amfani da ke, to ban san yaya ne yanayin yadda yake ba eh, in aka samu hali wanda yake da hali yana da kyau sai ya taimaka musu yadda za su inganta addinin su tunda kun ga addu'o'i da za a yi da lararci, wannan ya fi muhimmanci yinu ko da da hausa ma idan za a fassara wato za a takaita fassara ne wa kawai za a to muna magana kun ga gaki suna fala masa eh saboda dama ai su kasashen larabawa da larabci za yayi ko laptop ne ko laptop zaka samu na kasashen larabawa akwai larabci a ciki shi yasa idan ka je kasashen su sai ka samu na larabci da turanci amma an ka je kasashen turawa na turanci zalla zaka samu kamar yadda yake in ka je china zaka samu laptop wanda aka yi da cananci in ka je india ma zaka samu da indiyanci to haka ne dama abubuwa suke saboda haka wani lokaci kasashen larabawa za su aika singapore ko kuma malaysia kamfanonin da suke irin waɗannan abubuwa ko ma a china sai a tsara musu sai a sa larabci dama ko waɗanda suka iya to sai a tura kasashensu don idan ba kasashen aka tura ba wato ba za su samu ciniki ba ba za a saya ba wannan shine to muna fata su ma waɗanda suke nan Allah ta baraka wata ala ya sa su samu wannan abin na jin eh. eh, wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai eh, da gaske wannan yana da muhimmanci yi nu da yake muna magana ne kai tsaye ina kyauta zaton insha Allah gwamnatin ta ya kamata ya ce gwamnati ta yi wannan to yana daga cikin abin da za ta yi ta ɗauki kamar mutane ko da guda biyar ko bakwai ko goma suka je suka koyo ai wannan yana da muhimmanci haka libi waɗansu ma suka je suka koyo tukin jiragen abin nan jirgin sama jirgin saman baucin ma ina yake eh ah, ba gulma nake nema ba Eh, to Allah ya taimake mu a yau juma'a hadi babban rana goma sha biyar ko sha tara eh, sha biyar na rage ko goma sha tara ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zamo daidai da ashirin da hudu ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha tara idan lissafin ya tabbata saboda haka kafin mu ci gaba akwai wasu mata bayan allah sun kawo kayan wanke banɗaki galon biyu da kuma air freshener wa masallaci musamman saboda za a shiga yanayin itikafi wanzan masu shiga itikafi ana samun masu tsafta da kazamai wani duk inda ya zauna maimakon ya gyara waje bata waje ke yi ya sa kowane masallaci suke sanya ka'ida domin kaga masallaci tsaftsaf to masu masallacin ne suke kula da wannan za ko ba za a bari wani kawai ya zo daga waje don zai yi aikin ibada ya zo ya bata ba waɗannan mata da suka taimaka da wannan abu Allah ya saka musu da alheri sana akwai wata yarinya ita ma yarinya ce budurwa ko auren farko ba ta yi ba eh. to ai ba ku ji abin da ta yi ba abin da ta yi ne. ta linka wa yara marayu ne kaya kanana kanana haka ta kawo shi kaya guda ko jibge guda ta ce a raba musu fi sabilillahi saboda kaga wanda ya ce na amshe bai bada komai ba ko da ya je neman ta ma bai kamata a baki aurenta ba saboda halin su ba bane wannan ya gwada ita halinta na taimako ne Allah ya saka mata da alheri kuma Allah ya bata miji na kwarai sai wannan kuma malam don Allah ina neman addu'a a wajen ‘yan uwa Allah ya shiryar mun da ‘ya'yana eh, wato ‘ya'yan marayu ne mahaifinsu ya rasu amma malam dukkansu sun ki karatu sun ki sana'a malam don Allah a taimaka mun da addu'a to muna fatan Allah ya kiryar da su eh, lalle akwai matsala babba wata mata ta kawo kayan marayu rabin turmi da kudi naira dubu daya Allah ya biya mata buƙatanta na alheri na sharri kuma Allah ya canza mata zuwa ga mafi alheri wata mata har ila yau ta aiko qur'ani guda daya a sa a masallaci Allah ya saka mata da alheri wa kaga wata mata wata mata wata yarinya babu wani namiji babu namiji ko laya Allah ya kiryar da mazaje Allah ya raba su da rowa eh kuma Allah ya ba su mai albarka a ci gaba da karatunmu na wannan sura suratul hujura a yau insha Allah ta'ala za mu taki daga aya mai tarin muhimmanci ita ce aya ta goma sha ɗaya ayin da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min إن عسى عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أتكين wannan aya akwai abubuwa guda uku muhimmai waɗanda Allah Ta wata ala ya ambace su abu na farko ana hali dangane da izgili mutum ya yi izgili ma wani ko ya raina ki ko ya wulakanta ki wannan tuntunin mai littafin ahalari ya ambata mana wannan saboda haka wulakanta musulmi ko izgili ga musulmi ko raina musulmi wannan hatsari ne babba haramun ne Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a cikin wannan aya abu na biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya yi hani dangane da wato sanya waɗansu abubuwa na talmizi menene talmizi ko allamdu walhamzu. shine ya face da zunɗe da ainihin ƙifce duk waɗannan suna ciki su ma haramun ne kai ka ce mai ahalari kai tsaye wato wannan aya ya kalla ya ambace abubuwan da musulunci ya haramta a cikin littafinsa sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ya haramta mana jefa wa juna laƙabi wanda yake bai dace ba ka kira mutum da nickname wanda yake bai dace ba ko da ko mutum ya sa wa kansa nickname ɗin da bai dace ba to lalle a gwada masa cewa wannan suna da ya sanya wa kansa suna ne na kafirci ko na fasikanci ko na iskanci musulunci bai yarda da shi ba saboda haka abubuwa guda uku kenan shine Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kai imani me yasa aka kira waɗanda suka yi imani saboda ayan da ta gabata an ce innamal mu'minuna ikwa fa aslihu baina akwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun abin sani mu'minai yan uwan juna ne ku ji tsoron Allah ku sasanta a tsakanin yan uwantakan ku to idan har akwai wannan yan uwantaka to kaga babu magana rainawa ba maganan izgili ba maganan ainihin lakabi da mummunan lakabi ko kifte ko yafate ko zunɗe ko wani abu makamacin wannan to shi yasa aka kira ga waɗanda suka yi imani domin saboda su ne masu kiyayewa Allah ta'ala ya ce la yaskar qaumun min qaumin kada waɗansu mutane su yi izgili ma waɗansu mutane asa an yakunu khairan minhum ba mamaki su ya kasance sun fi su alheri a wajen Allah waɗansu malamai sun ce wai lokacin da waɗannan da suka zo gidan annabi suka kira annabi ta bayan ɗakunan matansa su ne lokacin da aka zo aka haɗo a majalisar annabi sai suka ce mu masu daraja ne mu ɗin nan ya cancanta a girmama mu saboda akwai manyan mutane a cikinmu mu ba a ƙanƙantar da mu ba a wulaƙantar da mu shugabanninmu manya ne mawaƙanmu shahararru ne masu hudubobinmu sun iya suka yi ta yin alfahari da abubuwa da dama wannan ya gwada suna rai na mutane kenan domin duk wanda ya zo maka alfahari ya ce babansa wane ne ai babana ki ne honorable wane to yana nufin babanka kuma horrible wane ne ina ba ta an gane tsakanin kalmomin nan guda biyu eh, eh, ko da yake da turanci na yi idan ya ce babansa yalla bai ranka shi daɗewa ne ne to yana gwada babanka kai kuma talaka ne fito wulakantacce wanda ba mamaki an goma ba san da shi ba to wannan kuwa musulunci bai yadda da wannan ba to tunda suka zo suna gwada wannan mun fi ku kaza mun fi ku kaza da abu kaza da kaza to shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ba a haka ba a yin haka musamman ma yanzu kaga za ga rayuwa fasiru ne za ka zo da ɗaurin kuliya aljihunka mai yiwa ka fitar da naira damin dubu ɗaya dubu ɗaya ɗaya daminsa naira dubu ɗari kenan ko? eh shi ne kudin da ya fi girma a najeriya za ka fitar da naira dubu ɗaya ka gwada dubu ɗaya ɗaya mai ma'ana dubu ɗari ɗaya ka gwada kai ai kana da kudi ga ɗaya a nan ga ɗaya a nan to wani da kake ganin sa kake raina ke, sai ka samu yana da miliyan 100 a je a banki amma kuma in ka ganki ba za ga alama ba wani zai je yana ta burga wani zai ce wai wannan kan nawa ne jarin sa ne ma gaba daya sunan ce ai jarin sa miliyan 10 ne ya ce Allah sarki Allah sarkin nan kawai da ya fada ba zai kara da wani abu ba yana nufin wato koda yaron sama ya fi wannan jari don yaron sama yana da jarin miliyan hamsin sai mai jari miliyan ɗari ga wannan yana da miliyan goma ya zo yana ta burga yana gwada takama a gaban mutane to shi yasa ko a duniyance duk wanda za a shi ya fito yana bula wa mutane mafiya yawa karya ne waɗannan da suka yi shuru ɗin nan sai ka samu su suke da kuɗi su suke da mutunci su suke da imani in tsoron Allah ma su suke da shi domin yanzu duk wanda ya zo a sallah ga shi ana sallan asham ko ana sallan isha'i ya zo ya rike abin nan nasa ya yi wani haka in ka bincika ma sai ka samu gengedi yake yi fa ba tsoron Allah ba ya wani lim hakan nan eh, amma zuciyarsa tana tunanin wani abu daban amma wanda ya zo ya tsaya haka ƙyam mai yiwa sai ka samu ya fi shi tsoron Allah tunda tsoron Allah cikin zuciya yake ina fata an gane saboda haka shi yasa idan ka ga mutum a cikin kaya wanda yake bai da kyau kada ka wulakanta shi don baka san darajar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a jikinsa ba musamman ma dan adam da kake gani yana da daraja yana da kima a wajen Allah a duk cikin halittun Allah babu daraja babu halitta mai daraja da kima a wajen Allah kamar nan adam saboda haka shi yasa aka ce idan ka hadu da dan adam ka girmama shi waɗansu malamai suka ce dalilin da ya sa ma Allah ya kaddara mala'iku aka ta aikansu zuwa ga annabawa da manzanni annabawa da manzani ai mutane ne amma ka aiko musu mala'iku domin a gwada cewa lalle walakar karramna bani adama hakika mun karrama ɗan adam da abubuwa da dama amma idan ya bi Allah in ya bi Allah yana da karamansa duniya da lahira to don haka ba a raina mutum kuma nasi ya tabbatar da cewa akwai waɗansu bayan Allah kana ganin su za ka raina su mai yiwa tufafin da ya sa irin wannan material ɗin nan ne ko china wanda yadi ɗaya bai wuce naira ɗari biyu da hamsin ba ina jin ko ɗari ɗaya da hamsin ne ma ke sai da yadin eh bai ma kai ɗari biyu da hamsin ba ya je ya ɗinka ya yi riga da wando ya ɗan samo hularsa haka hulan ba ta wuce <laughs> eh, ina jin naira ita ma 250 ake zai da ita ya zo ya sa ya samu takalminsa na roba wanda kima bai wuce 250 ba eh, wanda idan ya su da ya za a ji a sake narkawa a sake kerawa a bayan gari a shigo da shi cikin gari a tsaye wa mutane to sai ya gan shi raina ce saboda baya da kudi baya da matsayi baya da fawa baya da haske baya da kuzari baya da abin da zai ja wato hankalin mutane su yi sha'awan zama tare da shi ko a majalisarsa idan ya je kofan gida ma koransa ake yi ana ce kai talaka ja daga nan mai mana kada ya mazo. idan da zai je gamban house ba za su barke ya shiga ba saboda bai cancanci ya ga gwamna ba saboda ana masa ganin wulakanci shi ba kowa ba ne kirme ne amma kuma manzo Allah ya ce lau aksama ala Allah la barra da zai ce wallahi ya Allah yau din nan cikin daren nan wallahi kafin alfijir ya fito ya Allah sai kai ruwa kuma sai Allah ya ruwa idan ya rantse wa Allah Allah zai kubutar da shi saboda darajarsa a wajen Allah Allah ba zai bar shi haka ba ba zai bar shi haka ba amma in yaje neman aure ba za a bashi ba in yaje neman baki ba za a bashi ba idan ya je kofan gidan manya koransa za a yi in yayi magana saboda tsabar raini sai ya ce karya kake wani zai ce masa karya kake yaro karami ma sai ya ce karya yake saboda baya da kudi amma ka san mai mulki zai shirga karya sai ya ce haka ne sa ko yalla bai haka ne saboda mai saboda yana da kuli ai dama mafiya yawa masu kuli da masu mulki waɗanda suka sake hanya da malamai su suke halakar da al'umma su suke halakar da su wannan qur'ani ya tabbatar da haka Allah ya sauke saboda haka idan ka ga mutum kada ka raina ki kada ka wulakanta ki shine ma a karkashin wannan waɗansu malamai suke cewa za ka je ka haɗu da wani mutum ba ka san shi ba mai yiwuwa ka gan shi da tijo a wulakance bayi da kuɗi bayi da abin nan ka nemi taka ki wallahi in baka yi sa'a ba za ka je ka taka kafan aljani ba ta ka rakin kunya ba ne ba kaman ka na mutane ba ne to za ka iya haɗuwa da rikicin da wato har cikin kabarin ka sai ya bi ka don ka je ka taka aljani wallahi ba zai kyale ka ba shi yasa in kaga mutum wai baka san shi ba kawai don ka gaishe a wargaje ka ce za ka yi masa hawan kawara kuma kol ka biya hankali kolon saboda tsaron lafiyanka to kaga a karkashin wannan sai ka bi karantarwar musulunci domin idan ka halu da wanda ya fika kamata yayi a ce ka girmama shi ka baki matsayinsa anzilin nasa manazilahu aka ce ka saukar da mutane a masaukansu idan kaga alaman malami ne ba shi girman malamai idan mai sarauta ne ba shi girman masu sarauta idan ɗan siyasa ne ba shi girman 'yan siyasa idan ma'aikacin gwamnati ne ka ba ki girman ma'aikatan gwamnati idan ba kauye ne shi ma akwai matsayin da ake shi. idan ɗan birni ne ɗan barazana shi ma akwai inda ake ajiye ki an zilin nasa malazilahu kowane mutum ka ajiye shi a matsayinsa don kaga yin kalauki dan kauye ka je ka faka shi a wani hotel ko ka faka shi a wani waje mai kyau wanda yake sai bata maka abubuwa shi ba zai ji daɗin kwana ko zama a wajen ba shi kuma dan birni in ka je ka a bukka sauro kawai sai hana ki bacci kaga dan kauye in ka a katifa mai kudin cizo baccinsa zai yi kakam eh amma kaga dan birni ka je ka ajiye kin ba a yi sa'a ba wato daga wajen sai asibiti domin sai ka nema masa magunguna sa aka ce an zilin nasa malazilahu idan mutane suna da iyaye waɗanda suke ƙauye su sun fito birni sun zo sun yi manya-manyan gidaje idan ka je ka ɗauko jatuma ko ka ɗauko tsoho ka kawo su birane to idan suka zo ba za su daɗe ba za su ce suna so su koma can sai ga tsohuwa ce ta kai shekara tamanin amma a can ƙauye a matsayinta na mahaifiyarka za ta je ta yi itace idan damana ta zo za ta yi noman me za ta yi noman kubaiwa da sauran irinsu to in ka dauko su ka kawo su birni ka ajiye su to ƙarshen ba isa a ba karasawa za su yi sai dai su zo su yi wata ɗaya ko wata biyu sai su koma can inda suka taki inda aka bizine cibinsu inda suka saba da ruwan wajen da ainihin yanayin wajen to a wajen sai ga sun miƙe da rayuwarsu ba tare da matsala ba na kawo wannan magana ne saboda munasaba yana da kyau musamman waɗanda suka shigo cikin birane su rinka la'akari da wannan amma idan mutum ya ɗauko tsohuwa ta ce ita ba ta so ta damu ta rikice gaba ɗaya kada ka tada hankalinka a can ɗin sai ka je ka gyara daidai gwargwado idan ta ɗan taɓa kwanaki a can sai kuma ta zo nan ta ɗan taɓa sannan ta rinka zirga-zirga a tsakani hatta ya atiya hal yakin har lokacin da mutuwa za ta zo ta ɗauke ta saboda haka kada a raina mutane maza ne ko mata yankin aya ta farko ta yi magana akan ainihin maza la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan milho. sannan yanki na gaba wala nisa'un min nisa'in ko mata su raina ko su wulakanta waɗansu mata asa an yakunna khairan minhun wato ba mamaki su kasance su suka fi su alheri da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan kenan wala talmizu anfusakum kada ko ainihin aibanta kayukanku shi ne harinka aibanta mutum da ainihin zunɗe ko ainihin wafce ko kuma ƙirce ko yaface ko wani abu makamacin wannan shi ne mutum ya zo wucewa kawai sai kai masa sai kai na kusa da kai kai masa haka ai ba daidai ba ne ko kai masa hakan ya kalle ka shi ma ba daidai ba ne eh ko kuma bayan ka taba shi wane wane idan ya kalle ka sai kai masa haka kai faro-faro da idonka shi ma ba daidai bane musulunci ya hana to balle kuma abinda zaka faɗa da baki saboda zamu gani akwai ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gajeruwa ce a cikin matan sai ita ce gajeruwa tana nan at ga to shine sai nana Aisha sai ta ce wacce ta ce wacce ma ya tuko wannan yanka gada ma kwallo da ita ma za ka yi ba ta wuce a yi kwallo da ita ba sai maza Allah ya ce wannan kalma da kika faɗa Allah wadaran wannan kalma Allah wadaran wannan kalma saboda akwai halittar da Allah ta wa ta'ala ya yi mutane daban-daban don za ka zagi mutum ba za ka zage shi da halittarsa ba amma in ya ɗauko wani abu daban to kana iya zaginsa da wannan in yaro ya yi laifi ka ce ta tashi shakaka mashayi kawai in baka bar can abin da kake shaɗin nan ba zan maka abu kaza amma idan Allah ya yi shi mummuna sai ka ce ainihin gwanki eh ka zo ka zage shi ka ce mummuna kawai sai ka ce gwanki ya daga nan shi ya kera kansa ne ko ubangijinsa ne ya kera ki da yanzu wannan kuke shi da kake yi wa kake kukewa kaga Allah kake kukewa kai kai ce ko ka ce ja daga nan dogo zololo so da yi kansa zololon waye yi shi haka dama dama ka je kai dogo baka da hankali ja daga nan da Allah eh domin saboda me saboda in kasa za ka samu ainihin dogo shekarunsa ba su da yawa ya za sai ga yana yana da rikin hankali in ya zai samu mutane sai ya tsallaka su Zai ya dafa kafalan gubansa ya tsallaka sai bayan ya wuce sai ce da Allah babu ya guri eh za a ganki dogo ne amma ba da kekaru ke za a ke wannan rudanin shi kuma gajere saurin hushi eh abinda hausa suka faɗa kenan suka ce sai faɗin kai saboda gajere za ka same shi akwai girman kai da irin mutane yan parent ɗin nan haka suke sai girman kai to ai kaga don kasancewa Allah tabaraka ta'ala ya yi ka gajere bai kamata ka dauki fadin kai ba dun ba daidai bane akwai abin da ya kamata kai akwai abin da bai kamata ba kuma mutane suka ce wato Allah tabaraka ta'ala ya ce kada wulakanta ka domin a yi kailin halittar Allah ne sai idan Allah ya yi kaɗan fere kana nan baka da auke sai ka ce bulala to ga nan ma kai ma bai kamata ka ɗauki faɗi rai ba kana wani zuciya kana kumbura ana kokarin a sasanta ko ka yi tsalle ka ce kai baka yadda ba kuma duk baka wuce wato inda za a samu kato fa in ya danna ka ba za ka yi miƙewa ba eh don kaman ya danna jare ne a ƙasa ina kun san jare ko to kaman ya danna ta ne kun san ka taka jare ba abin da za ta yi karshe mutuwa za ta yi to ka gane abin da ake so a gane shine waɗannan miyagun ɗabi'un a nisance su Allah ta baraka wa ta'ala ya dare mu saboda haka ba a aibanta mutum saboda halittar da Allah ya masa wannan hatsari ne babba idan za ka yi masa fada to ka dubi wani abu wanda ya cancanta ka yi masa fada a kai ko ka ladabtar da shi sannan wala tana bazu bil alqabi kada ku yayi nihin ku jefi junan ku da laqubba anan suna kawo misali kaman wani ya abu kace ya kafir eh kace ya kafiri ko kuma kace ya fasiki to mutanen yanzu abinda suke fada ne sai mutun yayi wani abu sai ya ce shege ai shege mummunan kalma ne ai ba daidai ba maimakon wannan shegen da za ka ce ka zage shi ka zagi iyayensa me yasa ba za ce masa kwaro ba ai ya bi sauki idan yayi abu sai ka ce masa kwaro, to wannan kwaron akwai fassara iri daban-daban eh, ana nufin yayi wani abu wanda yake ba kasafai ake yi ba ko ba kowa ne yake yin haka ba amma kaga shege wato wannan kalma ba daidai ba ne eh, shine wala tanabazu bil alqa ko kuma a ce dan zina mazina ce shedani da sauran ire-iren su waɗannan kalmomi ba su dace ba bi salismul fusuq ba'da al iman Allah ta'ala ya ce Allah wadaran sunan fasikanci bayan imani bi isa ko bi isa kira'o'i guda biyu wa man lam duk wanda bai tuba ba fa ulaika humuz zalimun lalle waɗannan sune azzalumai kuma Allah ba zai kyale su ba yanha ta'ala an sukhriya bin nar lalle Allah yana hana izgili wa mutane wa huwa itiqaruhum wal istihza'u bihim shine arena su kama sabata fi sahih kamar yadda tabbata a cikin hadisi ingantacce an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala annabi ya ce alkibru batarul haqqi girman kai shine mutun yayi watsi da gaskiya a fada maka gaskiya ka ki dauka saboda me saboda kana ganin kai ma wani ne ko ka fi karfin a fada maka gaskiya wa na da kuma wulakanta mutane ko tunkul'e mutane ko wa na da ainihin raina mutane mazan Allah ya hana wannan wal muradu min zalika abinda ake nufi shine a kaskantar da su a dauke su su ba kowa ba wa hadha haram wannan haramun ne a musulunci فإنه قد يكون المتكر أعظم قدرا عند الله تعالى ba mamaki wanda ake rainawa sai ga yafi girma a wajen Allah kamar yadda muka yi bayani wanda za ga kana raina ki in yayi addu'a sai Allah ya karba wanda kake girmama ki kuma sai ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karba ba kamar yadda yake bada labarin wani bawan Allah wanda kowa ya ganshi raina ki yake yi a da can can aka yi shi yana daga cikin almara wanda malamai suke karantawa a cikin littafai kowa ya gan shi raina ke yake yi kullum zai fito ya nemi abin da zai ci sannan zai koma gidansa bayi da kyau tufafinsa bayi da kyau in ka gan shi ba za ka ɗauka wani babban mutum ba ne zama daga baya sai mutane suka gane ake yana ɗaya daga cikin waɗanda idan suka yi addu'a nan take Allah tabaraka wata ala zai amsa addu'arsa amma duk da haka kaga ki yana cikin talauci bai nemi kuliya wajen Allah ba dun ba damuwansa bane eh ai mutumin da annabi yace law aqsama ala allahi la abarra da zai yi rantsuwa wa Allah da Allah zai kubutar da shi wallahi da kudi ya nema wajen Allah Allah zai baki kuliya amma ba damuwansa bane kai in ka zo ka matsa masa to zai iya yin maka addu'a kai ka samu kudin amma ki ba damuwansa bane ko uwaisun alƙarani uwais alƙarani wanda manzon Allah ya bada labarinsa da Umar dan Khattab ya hadu da ki ya nemi masa addu'a yayi masa addu'a ai ya dauki makudan kuɗaɗe ya baki amma kafin ya fita daga birnin Madina ya raba mafiya yawan kulib saboda kuli ba damuwansa bane mutumin da zai yi addu'a Allah ya karba ai ba zai tsaya yana jira wai sai ka dauki kuli ka baki ba inda ya koma ya je ya zauna sayyidina umar yakan yi rabo ya dauki kudi ya ce a kai masa amma in aka kai masa kulin ba zai kwana ba duk rabawa zai yi yana nan zaune cikin talakawa baya so ma a gane shi baya son a gane shi da wannan bawan Allah da ake ba da labari shi ma kaman haka ne da mutane suka gane shi suka zamo wato suna taruwa suna cin cirido ya yi musu addu'a kuma mafiya yawa addu'an da suke nema na duniya ne ba na lahira ba duk matsalar mutane kenan idan mutane sun gane cewa kai in ka roki Allah addu'an ka tana karbuwa to masu neman mulki da masu neman sarauta da masu neman kuɗi da masu neman abubuwa da yawa to su ne za su zo su dame ka amma ba masu neman lahira ba ba masu neman aljanna ba to ne da suka zo suka taru ya rasa yadda zai yi da su ya tsere ba zai iya tserewa ba to ya zai yi shine kawai sai je alola da ya alola ya ce ku ne zan yi sallar nafila raka biyu kullum ana daminsa ya ce yau kan zan yi sallar filar raka biyu shine da ya yi ainihin sujada da ya faɗi sujada shine sai ya roƙi Allah ya ce ya Allah wannan rayuwa yanzu ba ta da daɗi da ina boye amma yanzu na fito fili saboda haka ya Allah ni abinda nake roko kaman a yanzu shine yadda nayi sujada nan ya Allah ka dauki raina eh yanzu kai zaka yi haka gashi baka da fifi amma zaka yi wannan kai sujada ka roki Allah subhanahu wataala ya ɗauki ranka saboda ka gaji da rayuwa ga fitina iri daban-daban mutane za su lalata maka addininka za ka yi wannan addu'a ba za ka yi ba amma shi ya yi addu'a ya sahiba sirri ce ina sirra ka zahara ya ce wala uridu hayati ba da zahara gaskiyan al'amari Allah ba na sau rayuwar nan tun da dai har na riga na fito fili kowa ya sani yake nan kowa yana jira yana sujada bai tashi ba sai da aka taba shi kawai sai ya fadi sai gawansa to gawa za ta yi addu'a ce ai gawa babu maganan addu'a to mutane su haka suke in dai har Allah tabaraka wataala zai karbi addu'anka to za su dame ka kuma ku lura za ga mafiya yawan waɗanda Allah ke karban addu'an sun za gansu talakawa ne to in kai wasa to sai su lalata maka al'amura ai kamar mai bada magani ne yana bada magani sa yana ci mutane sun zo sun ruhu a kansa shikenan daga nan ya fara kauce hanya ya fara abu na sai zai yana bada magani baya amfani saboda Allah ya riga ya kwace albarkan da ya bayar tun farko to shi yasa in aka ga mutane kada a raina su kuma matsayin da kake kada ka raina kanka baka san daraja da martaban da Allah tabaraka ta'ala ya sanya gare ka ba ina fata an gane sannan wala talmizu anfusakum aka ce wala talmizu anfusakum shine wal hammazu wal lamazu mu riga mun yi magana sune waɗanda suke zunɗe waɗanda suke yaface wato kaman gulma ce a kaikaice amma za mu zo mu samu maganan gulma gaba wanda za a yi haka domin a wulakanta mutane wannan ma haramun ne wala tanabazu bil alqabi sannan kar yi laƙabi wa junanku da miyagun laƙubba shine ku dinka ainihin jifan junanku da miyagun laƙubba bisa sifa wal ismul fusuqu da sifa da ainihin suna na fasikanci Allah wadaran waɗannan saboda haka wa mallam ya to ga dai Allah ya yi wa'azi amma duk wanda bai tuba ba fa ulaika humuz zalimun waɗannan sune azzalumai kuma ranar takin alkiyama sune yan wuta to sai aya ta gaba Allah ya ce mai يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم har ila yau wannan aya ita ma ta ambata mana abubuwa guda uku abu na farko a nisanci mummunan zato ga bayin Allah na kwarai abu na biyu shine banda bincike na ainihin sanin sirrin mutum me yake aiwatarwa ba ruwanka da wannan abu na uku banda gulma a karkashin wannan kuma akwai Abin abinda ake nufi da gulma shine mutum ya je aibanta wani ko ya bata shi ya ainihin faɗi miyagun maganganu a kansa alhali baya wajen Allah tabaraka wa ta'ala yayi hani dangane da waɗannan abubuwa guda uku a cikin wannan aya ga abin da Allah yake cewa ya ayyu allazina amanu ya ku wadanda kai imani anan ma an kira masu imani saboda an san su za su kiyaye waɗannan dokoki Allah ya ce tani bo kaseera min azan ku nisanci mafiya yawa daga ainihin zato inna ba'da zanni ism saboda wani bangare na zato ainihin laifi ne amma kuma wani bangare nasa babu matsala domin mutumin da kake ganinsa da mutunci sai ka haɗu da shi da wata mata wanda ko gele ba ta da suna tafiya a bakin titi ya rike ka ko ya rungume ta ko yarsa ce a ce babban budurwa ko gele ba ta da shi alhali shi kuma kana ganin kamar mutumin kirki ne sai da ka je gaba kawai sai ka yi tsaki ka ce yanzu wani da nake ganinsa mutumin kirki ake mutumin banza ne domin mafiya yawa ire-iren waɗannan mutane idan an haɗu da su ba a tsayawa a duba wai wata mata ce tunda ba hijabi aka ganta ba da kama a cikin hijabi ce ko da karuwa ce wannan ba za ka masa mummunan zato ba amma kawai sai ka ganta ko gele babu ya kuma rungume ta yana rike da ita suna ta tafiya suna rangwadi a bakin titi sai da kana ganin mutuncinsa to wannan idan ka masa mummunan zato wannan baka yi laifi ba an yi kiran sallah mutane sun tashi sun je sun zaga sun yi alola sun zo masallaci an yi sallah waɗansu mutane su kuma suna zaune a majalisansu suna ta taɗi har aka zo aka yi sallar la'asar misali da an yi azahar yanzu kuma an yi la'asar amma babu wanda ya take a cikinsu to a ina suka yi sallah wani masallaci suka je idan waɗannan suna yi karfe ɗaya ai akwai ‘yan tanuna akwai masu karfe biyu to karfe ɗaya ba su je ba lokacin da ta fara nuna lokacin da ta nuna za ta rufe nan ma ba su je ba kun ga ba su je can ba ba su je nan ba to kaga waɗannan idan kayi musu zaton ba sa sallah wannan ba ka yi laifi ba ko kuma mutum ne ka zo kuka ainihin gaisa da shi bayan kun gaisa sai ka ji warin taba kai kuma baka san yana shan taba ba To wannan idan ka masa mummunan zato wannan ba yi laifi ba domin saboda don ya yi hannu da ainihin mai kyanta ba zai yi wahala a ce ya ɗauki warin taba ko ka ji warin giya a jikin mutum to wannan za ka masa mummunan zato duk da kasancewa idan ka ji warin giya ba zai sa ka kai karansa ɗauki mataki a kansa ba a yi masa haddi ba tun da sai an gani sai an samu shaidu to amma dai za ka yi masa mummunan zato ko wani abu makamacin wannan to shi yasa Allah tabaraka ta'ala ce tanibu kasiran min azan ku nisanci mafiya yawa na ainihin zato inna ba da zanni ismu lalle wani bangaren zato wato laifi ne amma wani bangaren sa ba laifi ba ne. sannan kuma wala ta tajassasu shine kada ku yi bincike na leken asiri wai ka ga mutum me yake yi ina ruwanka da shi ka ji da damuwanka mana wala yaktab ba ba'da kada sakin ku su yi gulman saki ko su yi raɗan saki a yi hibba yanzu kin ɗayanku yana son an yi akula lahama akhihi maita ya ci naman ɗan uwansa yana matacce maitan au mayitan duka ya halatta wajen karatu wa kare to moho to hakika kun kyamaci wannan ba yadda za a ce ɗan uwanka ya mutu a yanki namansa a gasa a baka kace ba za ka yadda da wannan ba to idan ka ci namansa ka yi raɗansa to tamkar ka ci naman gawansa ne a wajen Allah kaga an kwatanta maka ainihin muni munin wannan abin shi yasa da larabci cikin balaga ana kiransa takbihun tamthiliyo wato wannan wani irin takbihi ne domin a gwada maka munin abu min ka nisanta Allah ta'ala ya ce wa taqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa inna allaha tawwabur rahim lalle allah mai yawan tuba ne sannan kuma allah mai jin kai ne yaqulu ta'ala nahiyan ibadahul mu'minin ko san anan allah yana hana bayinsa ne an kasirin minazan su nisanci mafiya yawa daga ainihin zace-zace musamman ma na tuhuma da ainihin ha'intan mutane lil ahli wal aqaribi na kaman iyalanka a ce ko da matanka tana yawan fita sai ka zarge ta cewa yi idan ta fita ɗinnan nan tana zuwa wajen wani tsohon saurayinta ne ko tana zuwa wajen wani kwarto ne wannan hatsari ne babba musamman a iyalinka sai da yawan fitan matan ba daidai ba ne mace ta yawai ta fita tun da alkur'ani ya ce wa karna fi buyutikunna wala jahili ya ce ula ai tun da Allah ya ce ku zauna a ɗakunanku, to zama a cikin ɗakunanku shine martaba gare ku dole a nema muku abinci dole a nemo muku abin sha dole a nema muku tufafi dole a saya muku magani idan kun haifi 'ya'ya dole a kula da su dole a nema musu famfa dole a saya musu magani dole a saya musu kayan wasa dole a bada abinci wa yaran nan ko kuna zaune in dai ba rigima mace ta dauko ba wato akwai abubuwa da dama na gata wanda ya kamata a mata yasa idan aka zo aka kwatanta sai a samu ita tana dada faɗi kai kuma kana dada motsewa saboda me saboda wannan ya gara ka wancan ma ya gara ka masara ta sa ka a gaba bakin leda ya sa ka a gaba kayan sallah ya sa ka a gaba madaran yara ya sa ka a gaba magunguna na yara sun sa ka a gaba kudin makaranta ya sa ka a gaba matsaloli iri daban-daban to ai zai wahala ka yi jiki zai yi wahala ka yi auki amma ita da kake samowa ka kawo mata duk abin da ka gani abin sha'awa a waje ka sayo buredi mai laushi ka sayo tsire lafiyayye ka sayo jan nama lafiyayye ka samu lafiyayyar kaza ka sayo ka samu bandan kifi ka sayo sannan kuma ka samu kwai irin bula-bula din nan ka sayo to sai ka samu su za su cika cikin su su ci su koshi su yi bacci amma kai zai wahala kai bacci musamman ma idan an koro yaranka daga makaranta musamman idan ana faman jinya ma mawali abu ya ƙi ya ƙi cinyewa to saboda haka dole za a samu mata sun fi maza ainihin armashi saboda me saboda Allah ya ce ku zaunar da su ku yi musu ɗawainiya ɗari bisa ɗari mace tana gidanka tana da mai wanke-wanke tana da mai wanki da guga tana da mai shara tana da mai tuka tuwo ce fa ita kawai idan an yi abincin ne ta ɗauko ta kawo maka idan ka zo ce ta taya ka hira to ai kaga dole tafi ka goshi dole dole tafi ka ainihin jiki in ba yi sa'a ba dole tafi ka ƙarfi eh ranar da ta toke ka ba za ka iya fita ba kenan eh Allah ya kyauta to saboda haka jama'a mata za su kiyaye wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya musu martaba sannan ko kuma maza ku ba su haƙoƙinsu don babu yadda za a yi ka zo ka tara mace a gida ko da gidan haya ne sannan ka kama hanya ka fita tun safe ba za ka dawo ba sai da daddare wai abincin rana ita za ta nema da kanta wallahi sai Allah ya tambaye ka babu abincin safe babu na rana sai na dare na daren ma sai an samu idan ba a samu ba kai abin da ka samu ka ratse wajen mai shayi ga mai tukuba a gefe ka cika cikinka ka naɗi biredi da tsire a wajen ka kora da kayi mai kauri sannan kuma ka je kana ba ta haƙuri wannan Allah ta baraka wata Allah zai tambaye ka to eh, ba daidai ba ne tun da Allah ya ce su zauna a cikin gida mu kuma aka ce zaman waje shine namu shi yasa za a ga mai gida shi baya iya zama a cikin gida ko da wani abu ya faru a ina ake zama sai dai ya fito kofar gidansa ya zauna mata suna cikin gida maza suna waje wannan shine tsari Allah ya taimake mu saboda haka annabi ya ce a cikin wannan hadisi da zamu karanta iyakun wazanna maza Allah ya ce na gargade ku da yin zato fa inna zanna akzabul hadith domin mummunan zato wato mafi ƙaryar labari ne za ga mutum kana zaton cewa wannan ai ba daidai ba ne ko ma ce mai kuɗi ne saboda ka shi ya kya babbar riga da aiki mai kyau ya sa hula mai tsada sai ka ce kai ai wannan kuɗi yake da shi to wannan zato ma laifi ne tunda baka san me yake da shi ba baka san abin da ya mallaka ba ba a ganin mutum haka don an gaishe farau-farau a ce yana da kuɗi sannan kuma ba a ganin mutum don an gaishe a yi galgale a ce ba da kuɗi abin ba nan yake ba shi yasa maza Allah yace fa inna zanna aqrabul hadisi sannan ce, wala tajassasu kada ku yi leken asiri wala ta su. kada ku yi bincike domin ku je ku ainihin samu ilimi wa karan kanku koda ba za ku kai ko ina ba domin shi ne shine ka je ka binciko don ka fala kamar yadda fs suke yi za su je su binciko su yi leken asiri don su kai labari ko amma a tahqiq shine mutum zai je binciko domin karan kansa bari in je in gano me wane yake aikatawa me yake ciki menene yake kaza domin saboda ran da rikici ya kama tsakanina da ke san abin da zan fala masa haka dai kada ku yi wannan annabi ya ce kar ku yi wancan kuma kar ku yi wannan kar ka yadda wani ya sanya ka kai leken asiri kai sannan kada zuciyanka ta sa ka kai leken asiri kai domin duka biyu annabi ya hana shine wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu kada ku yi ainihin tsere tsere akan abin banza akan abin da ya kafi duniya wani ya gina gida mai kyau ni ma ina son gina gida mai kyau irin nasa wani ya sai abin hawa mai kyau ni ma duk rikicin da zan shiga zan sai abin hawa irin nasa annabi ya ce kada ku kuskura ku yi haka ku yi ainihin tsere tsere wajen ayyukan alheri ya haddace alkur'ani ni ma sai na haddace ya haddace sahihul bukhari ni ma sai na haddace ya haddace littafin risala ni ma sai na haddace yana kwana yana sallah ni ma zan kwana ina sallah yana ainihin kamsu salawata a cikin jama'a ni ma sai na yi kamsu salawa yana tarawihi yana tahajjud ni ma sai na yi wannan amma akan abin da ya shafi duniya to kada ku yi ainihin tanakusi sannan kuma wala ta hasadu annabi ya ce kar ku yi hasada wala ta bagadu kada ku yi kiyayya a tsakaninku wala ta dabaru kada ku juya baya saboda tsaban adawa ainihin ta siyasa ko kuma adawa ta zamantakewa ko kuma adawa ta harkan kasuwanci ko kuma adawa ta hanyar ilimi ko kuma adawa ta hanyar aikin gwamnati ko adawa ta hanyar ainihin sarauta duk kun san samun wannan sai ga wannan da wannan sun hadu sai wannan ya juya baya sai wannan ya juya baya yanzu idan ka yi tambaya tsakani da Allah waɗannan jam'iyyu da muke da su a Najeriya APC akwai musulmi PDP akwai musulmi NNPP akwai musulmi PRP akwai musulmi abga ma akwai musulmi dpn akwai musulmi dpp ma akwai musulmi ccc ma akwai musulmi eh, don jam'iyyar da ka dauko ba jam'iyyar da zaka ce 'yar aljanna ce kuma ba jam'iyyar da zaka ce 'yar wuta ce sai dai kawai idan mutum ya samu tikitin wannan jam'iyya to idan ya ga dama zai ja wa kansa aljanna idan ya ga dama zai iya ja wa kansa wuta yasa babu yadda za a yi a zo ana adawa don wannan yana pdp wannan yana apc a ce idan suka haɗu ba za su yi magana ba suna adawa da juna Allah tabaraka wata'ala ya ce Allah wa daren wannan annabi ya ce kada ku yi haka kuma abinda ma zai baka takaici ko goni kake da ke ka goyi bayan PDP ka goyi bayan APC ko ka goyi bayan PRP ko kuma NNPP to wata rana wanda kake goyon bayan sai ya canza jam'iyya ya koma ɗaya jam'iyyan kuma sai ka koma kana goyon bayansa da ka yi adawa da mutane ka zazzage su ka raina su ka wulakanta su ka gwada su su ba kowa ba to yanzu kuma ka koma hannunsu ya za ka yi kenan in an je lahira ya za a yi wannan saboda haka kada a ɗauki harkar rayuwa da harkar siyasa wanda yake na secularism ba na addini ba ce za a kawo cikin addini idan za ku yi kirmin ku ku yi a can amma kada ku kuskura ku haɗa da addini yasa za ka samu kowane masallaci idan ka je za ka samu yan pdp za ka samu apc za ka samu yan npp za ka samu prp za ka samu gdm za ka samu abga abga su ne masu gatarin nan ko? <laughs> suwaye masu gatarin nan eh, to koma alaman menene aka sa inda ba ɗauko abin za a yi a zo a sharɓe ka ba ba zalunci za a maka ba ai daman alama ce in ka tambaye su za su maka fassara mai kyau za su ce su manufansu abu kaza ne saboda haka wannan adawan da za a yi tayya tsakanin juna wallahi yana da kyau a yi kokari a kiyaye kuma ga kin nan ma muna gani irin abubuwan da suke faruwa yau da gobe irin abubuwan da suke faruwa mutum yana wannan jami'a zai koma wannan mutum yana wannan zai koma wannan kai idan ka je ka ci mutuncin wani in ka je lahira ya za ka yi ran da ya koma wancan jam'iyya kai ma fa sai ka zo ka koma jam'iyya to rediyo za ka shiga kuma kana ba da haƙuri kana ganin duniya ya za ta ɗauke ka mutanen kirki ya za su rike ka yana da kyau duk abin da za a yi a yi shi bisa mutunci idan mutum ya yi kafirci kafirci ne idan mutum ya yi fasikanci fasikanci ne amma idan mutum ya yi aikin kirki ko a wace jam'iyya ce to wannan aikin kirki ne kamata ya yi a yaba maka wannan shi ne tsari saboda haka annabi ya ce wala tadabaru kar ku juya baya wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance bayin Allah ɗan uwan juna to idan kun yi wannan shine za ku samu natsuwa da kwanciyar hankali abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh